sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litinin 12 ga watan Yulin 2021. Bayan labaran duniya za mu garzaya jihar Kaduna inda aka sako basaraken gargajiyan nan da 'yan bindiga suka yi garkuwa da shi da iyalin shi. Muna kuma tafe da ƙarin haske da ƙungiyar Ohaneze Indigo ta yi dangane da kafa kwamitin bin diddigin shari'ar Namdi Kano. Sai kuma rahoto kan ambaliyar ruwa a jihar Taraba da ya raba ɗaruruwan iyalai da mahallansu. kamar kowace ranar litinin yau ma sani malumfashi yana tafe da rahoto na musamman inda a yau ya haɗa rahoto kan gagarumar jana'izar da mabiya addinin Krista suka yi wa ɗaya daga cikin manyan limamansu da aka fi sani da suna TV Joshua. Muna kuma tafe da shirin wasanni tare da Murtala Faruk Sanyinna. Kafin duka waɗannan bari mu fara da labaran duniya daga bakin Baba Yakubu Makeri. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Yau litinin sojan ruwan Amurka ta karyata ikirarin da China ta yi cewa ta kuri jirgin ruwan yakin Amurka da ya ratsa tsibirin parasol da ake takaddama akai akan tekun kudancin China. Jirgin ruwan yaki na USS Benfold ya shiga karamin yankin a Chipalago da ke kudancin China da kuma gabashin Vietnam ne a wani mataki da aka kira walwalar zirga-zirgar jirgin ruwa in ji sojan ruwan amurka wannan aikin ya kalubalanci dakatar da zirga-zirga da ya saba wa doka da kasashen china da taiwan da vietnam suka sanya a yankin a cewar sanarwar sojan ruwan yau litinin hukumomin china sun kira wannan mataki da takalar fada kana sun yi kira ga amurka da ta daina a cewar kamfanin dillancin labaran reuters Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau Litinin cewa yunwa ya ƙaru ainun a duniya a shekarar 2020 sakamakon mummunan tasiri da annobar COVID-19 ya yi a kan tsadar abinci da ma samun abincin. Hakikanin lamarin ya yi muni fiye da yadda ake tunani a cewar babban jami'in tattalin arziki a shirin abinci na duniya Arif Hussein. A cikin shekara guda, adadin mutane da suka fada cikin yunwa ya karu fiye da shekaru biyar a baya idan an haɗa su. a cikin rahoton shekara akan matsayin samar da abinci da abinci mai gina jiki da wasu hukumomi biyar na majalisar ɗinkin duniya suka gudanar sakamakon ya yi matukar muni mutum ɗaya cikin mutane uku na al'umman duniya biliyan biyu da miliyan ɗari uku da saba'in ba su samu isasshen abinci a wancan shekara ba adadin da ya haura miliyan ɗari uku da ishirin a kowace shekara lamarin dai ya maida hannun agogo baya akan batun tsananin yunwa wanda ka iya kwashe shekaru da dama kafin ya inganta yayin da ficewar sojojin amurka daga afghanistan ke kai kusan karshe kasashen yankin sun ƙara kaimin diflomasiyya da zammar matsawa bangarori masu rikici da juna a afghanistan da a fara sake tattaunawar zaman lafiya da ta citura wanda amurka ke jagoranta domin hana yakin rikidewa ya zama yakin basasa fargabar karar samun zub da jinin ya samo asali ne daga kaimin da taliban ke yi tana kwace yankuna da dama tun bayan da amurka da kungiyar kawancin nato suka fara barin kasar a hukumance a farkon watan mayu kamar yadda shugaba joe biden ya bada umarni ficewar za ta kare ne a ranar 31 ga watan agusta yakin ya kare ta'azzara tsakanin kungiyar 'yan ta'adda da rundunar tsaron afghanistan a gundumomi da ke kusa da iyakar kasar da pakistan Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe fararen hula biyar da sojoji hudu kana da 'yan bindiga arba'in a wata aron gama a jiya Lahadi a yankin kudu maso yammacin Nijar da ke fama da tashin hankali a kusa da iyakar kasar da Mali. Kimanin 'yan ta'adda ɗari da muggan makamai akan babura ne suka kai hari a ƙauyen Choma Bango da misalin karfe uku na asubahin jiya lahadi a cewar wata sanarwar ma'aikatar tsaro da aka karanta akan kan talbijin kasar wanda ke cewa ba a gano wanda suka kai hari na bayan nan ba martanin gaggawa da sashen tsaro da kuma sauran hukumomin tsaro suka kai ya taimaka wurin dakile harin kane ya yi sanadiyar fatattakar abokan gaban in ji ma'aikatar tsaro inda ta kara da cewa sojojinta sun kwace baburan da makamai masu yawa da suka hada da bindigogin ak-47 da masu sarrafa kansu daga 'yan ta'addan labarin kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Kaduna, inda mai martaba sarkin Kajuru Alhaji Alhassan Adamu, sarki mai daraja ta biyu, da aka yi garkuwa da shi ranar Lahadi da iyalansa. Wakilinmu Isa Lawal Ikara na ɗauke da ƙarin bayani. sarkin kajuru alhaji alasan adamu wanda 'yan bindigan suka sace shi tare da 'yar shi da jikoki da wasu makwabta dai ya dawo shi kadai ne a yammacin wannan rana ta litinin ba tare da wata rakiya ta jami'an tsaro da ke alamta cewa wai jami'an ne suka yi aikin kwato shi ba kamar dai yadda tsohon shugaban karamar hukumar ta kajuru kuma sardaunan kajuru alhaji abdurashid aa yaren kirki ya tabbatar da muryar amurka gaskiya alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi duka muna cikin farin ciki matanmu da mazanmu kanana da manya a cikin garin kajuru da musulmai da kirista da hausawa duk gashi an taru ana ta murna saboda mai martaba ya dawo cikin koshin lafiya to amma wasu za su yi magana mamakin an ce an nemi ku kai miliyan ɗari biyu ko an kai ne wato abin da yake faruwa babu wani maganan kuɗi da aka je aka kai kamar yadda kowa sani mai martaba adalin sarki ne mutum ne wanda yake imani da tausayi kuma yana zaune cikin talakawan shi kuma tun lokacin da aka ɗauki mai martaba duka waɗannan 'yan bindiga da suka kira an gaya musu cewa mai martaba ba shi da abin da zai iya ya basu kuma ba shi da ƙoshin lafiya kuma tsoho ne saboda haka su yi haƙuri su sako mai martaba ya dawo ya ci gaba da shan magani da jinyar jikin shi da yake yi muna muna kyautata san cewa shine Allah ya taɓi zuciyansu har aka sa ya dawo wasu kila su ce ko jami'an tsaro sun yi ƙoƙari kila ko an buɗe wuta ko wani abu to yanzu ba ma iya cewa haka tunda yake ita in gwamnati ta ɗauki wannan matakin mu dai ba mu riga mun san haka ba domin idan an yi haka ne ya kamata a ce an ji kare bini biri jini kuma su suka suka da su da suka dawo da shi amma na tabbatar maka ɗaya daga cikin mu ne ya ɗauke su ya je ya ɗauko shi a moto a hanyar daji ya dawo da shi. Wannan dai shi ne karo na farko da 'yan bindiga suka kutsa gidan sarki mai daraja ta biyu suka sace shi tare da iyalan shi duka dai a jihar Kaduna. sai dai kuma a yayin da wasu ke ci gaba da mamakin sako sarkin cikin sauri ita kungiyar tawan arewacin Najeriya ga yau duniya take cewa akwai dai abin lura. Dabtakin babu Ahmad shine mai magana da yawun ita wannan kungiya. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu mun sha magana a kan shi A cewa bango ne ya tsage kadangare ya samu wurin shiga wato an saki tsaro ne a najeriya ya lalace wani hatta kai lalacewa yanzu ka gani yara ba za su je makaranta ba jama'a a hanya ba su tsira ba a gida ba su tsira ba ba a noma ba mai zuwa gona yanzu gashi an fara daukan sarakuna mun sha faɗe tuntuni a yi ɗamara a yi gyaran tsarin yanda mulkin nan yake mun goyi bayan a sake duba ya tsaron nan yake ne wannan shin yadda aka dunkula karfin tsaro gaba daya aka miƙa ma shugaban kasa da gwamnatin tarayya shi su kadai anya wannan mafita ne ko dai akwai wani gyara da ya kamata a yi kun ba da wannan shawara dama dai ɗaya daga cikin matan mai martaba sarkin kajuru hajiya hadiza alhassan ta bayyana wa duniya yadda yan bindigan suka afka gidan sarkin sannan suka sace shi farko dai da farko suka fara harbin ɗaki ɗaki na ya buɗe sai suka ce ina sarki yake na ce ban san inda yake ba sai su haɗa uwar daka suka samu yarinya na ce musu wannan mai jego ne sai ne sai su ce ta ba su waya da kuɗi da suka fita a ɗaki na shine suka zo ɗakin sarki to da suka sare ɗakin to da ya shine nan duk suka shiga sai can an jima sai ga sun fito da sarki su ce mishi kai ne sarki ya ce eh shine to wuce mu je ya ce to hararen yan bindiga a jihar Kaduna dai na kara hauhawa saboda ko bayan ɗaliban makarantu daban-daban da yan bindigan suka sace a baya a jiya ma wasu 'yan bindigan sun kai hari a garin makaraujan ƙasa da ke karamar hukumar zangon katab ashiya ta ukun jihar kaduna inda al'umma suka ce 'yan bindigan basu bar garin ba sai da suka kashe mutum tara nan take isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a halin da ake ciki kuma yayin da ake dakon ranar da za a ci gaba da yi wa namdi kanu jagoran kokarin kafa kasar biafra shari'a a najeriya kungiyar kabilar ibo ta ohaneze ta ce tana ci gaba da bin diddigin abin da yake wakana har ma ta kafa wani kwamiti na musamman game da hakan ga wakilinmu alfonso okoro igwe da ƙarin bayani sarkin kajuru alhaji alasan adamu wanda 'yan bindigan suka sace shi tare da 'yar shi da jikoki da wasu makwabta dai ya dawo shi kadai ne a yammacin wannan rana ta litinin ba tare da wata rakiya ta jami'an tsaro da ke alamta cewa wai jami'an ne suka yi aikin kwato shi ba kamar dai yadda tsohon shugaban karamar hukumar ta kajuru kuma sardaunan kajuru alhaji abdurashid aa yaren kirki ya tabbatarwa da muryar amurka gaskiya alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi duka muna cikin farin ciki matanmu da mazan mu kanana da manya a cikin garin kajuru da musulmai da kirista da hausawa duk gashi an taru ana ta murna saboda mai martaba ya dawo cikin koshin lafiya to amma wasu za su yi magana mamakin an ce an nemi ku kai miliyan ɗari biyu ko an kai ne wato abin da yake faruwa babu wani maganan kuɗi da aka je aka kai kamar yadda kowa sani mai martaba adalin sarki ne mutum ne wanda yake imani da tausayi kuma yana zaune cikin talakawan shi kuma tun lokacin da aka ɗauki mai martaba duka waɗannan 'yan bindiga da suka kira an gaya musu cewa mai martaba ba shi da abin da zai iya ya basu kuma ba shi da ƙoshin lafiya kuma tsoho ne saboda haka su yi haƙuri su sako mai martaba ya dawo ya ci gaba da shan magani da jinyan jikin shi da yake yi muna muna kyautata cewa shine Allah ya taɓi zuciyansu har aka sa ya dawo wasu kila su ce ko jami'an tsaro sun yi kokari kila ko an buɗe wuta ko wani abu to yanzu ba ma iya cewa haka tunda yake ita in gwamnati ta ɗauki wannan matakin mu dai mu riga mun san haka ba domin idan an yi haka ne ya kamata a ce an ji kare bini biri jini kuma su suka suka da su ne suka dawo da shi amma na tabbatar maka ɗaya daga cikin kanmu ne ya ɗauke su ya je ya ɗauko shi a moto a hanyar daji ya dawo da shi. Wannan dai shi ne karo na farko da 'yan bindiga suka kutsa gidan sarki mai daraja ta biyu suka sace shi tare da iyalan shi duka dai a jihar Kaduna. sai dai kuma a yayin da wasu ke ci gaba da mamakin sako sarkin cikin sauri ita kungiyar da tawan arewacin Najeriya ga wa duniya take cewa akwai dai abin lura. Dabtakin babu Ahmad shine mai magana da yawun ita wannan kungiya. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu mun sha magana a kan shi a cewa bango ne ya tsage kadangare ya samu wurin shiga wato an saki tsaro ne a najeriya ya lalacewa hatta kai lalacewa yanzu ka gani yara ba za su je makaranta ba jama'a a hanya ba su tsira ba a gida ba su tsira ba ba a noma ba mai zuwa gona yanzu gashi an fara daukan sarakuna mun sha faɗe tuntuni a yi ɗamara a yi gyaran tsarin yadda mulkin nan yake mun goyi bayan a sake duba ya tsaron nan yake ne wannan shin yadda aka dunkula karfin tsaro gaba daya aka miƙa wa shugaban kasa da gwamnatin tarayya shi su kadai anya wannan mafita ne ko dai akwai wani gyara da ya kamata a yi kun ba da wannan shawara dama dai ɗaya daga cikin matan mai martaba sarkin kajuru hajiya hadiza alhassan ta bayyana wa duniya yadda yan bindigan suka afka gidan sarkin sannan suka sace shi farko dai da farko suka fara harban ɗaki ɗaki na ya buɗe sai suka ce ina sarki yake na ce ban san inda yake ba sai su haɗa uwarɗaka suka samu yarinya na ce musu wannan mai jego ne sai sai su ce ta ba su waya da kuɗi da suka fita a ɗaki na shine suka zo ɗakin sarki da suka sare ɗakin da ya haɗi shine nan duk suka shiga sai can an jima sai ga sun fito da sarki su ce mishi kai ne sarki ya ce eh shi to wuce mu je ya ce to hararen yan bindiga a jihar kaduna dai na kara hauhawa saboda ko bayan ɗaliban makarantu daban-daban da yan bindigan suka sace a baya a jiya ma wasu 'yan bindigan sun kai hari a garin makaraujan ƙasa da ke karamar hukumar zangon katab ashiya ta ukun jihar kaduna inda al'umma suka ce 'yan bindigan basu bar garin ba sai da suka kashe mutum tara nan take isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. daga jihar taraba kuma al'ummar yankin karamar hukumar jalingo sun shiga wani mawayacin hali a sakamakon wata ambaliyar ruwa da ta same su. Wakilin Salisu Garba Lado na tafe da cikakken rahoton. Al'umma mazauna wannan yanki na karamar hukumar Jalingo da ke jihar Taraba sun wayi gari cikin makaki tare da wahala domin sun tsinci kansu cikin ruwa tsundum wadda akalla ba kasar ba wani ambaliya ta yi nasarar rushe gida sama da dubu uku a wannan yankin an koyi asarar rayuka da dabbobi da ma abincin al'umma. Mazauna wannan yanki wadda iftilayin ya afka da su sun ko tabbatar mun da cewa kawo yanzu ba su ma san halin da suke ciki ba. Malama Amina Musa wadda ta shaida mana da cewar su dai wannan abu ga naune ba ma jiyau ba. Wannan ruwa da ya fara mana da karfe hudu zuwa karfe bakwai na safe. Yar uwa tana kasan kogi shi ta turo da kayanta akan taimake ta. Ina cikin taimakanta da wannan kayan din kenan ina shiga. Shi da ban da lafiya suka ce a ba dama mu zo mu taimako. Muna cikin wannan taimakon kenan. Shi daga makwautan mu nan su ruwa ya afka musu. Muna cikin haka kafin a ce kobo shi mu ma ya afka mana a cikin gidanmu. Da dabbobi da aka samu da aka fita amma abinci kan ba fita da ko ɗaya ba. Sanda Alhaji ya je ya kawo mana boho na ruwa ake ji ake fita da shi. Ita ma a nata bangaren Zayyanatu Muhammad cewa ta yi a halin yanzu ba ta da as bare mata domin wannan iftila'in ambaliyan ya mata kaf. Ni na rasa akuyoyi na sun bi ruwa, kaji na sun bi ruwa, kaya na yanzu haka ma ban da kayan sawa. Fata na shine gwamnati su sa hannu su taimaka. Yusuf Abubakar wadda ya tabka asarar sama da naira miliyan ɗari sakamakon wannan ambaliyar ya ko tabbatar da cewa a halin yanzu sai dai suna buƙatar ɗauki ga masu madafun iko. Gaskiya ruwan nan idan ka kula ya kusan ma haɗe wannan kwanon gaba ɗaya wannan rufin gaba ɗaya in ka dubi design sa gashi na yadda ruwan ne duk ya sha kan motocin nan gaba da suka nuna ko motocin na sayarwa wanda dai asara dai an yi shi kawai sai dai Allah ne gaskiya asarar nan yana da yawan gaske takaice ya fi naira miliyan ɗari asarar da muka wannan gurin. Eh lalle muna jin labar daga dai bayan gidaje can da kan gadon ruga mun da hakan nan wasu sa ci a kudu suka sarar kansu gaba ɗaya. Shi ma nashi bangaren shugaban karamar hukumar Jalingo Honorable Abdul Nasir Babboji sojoji cewa ya yi. Gaskiyar magana shine ba wadda ya tunanin cewa domin wasu gidajen shekara da shekaru suna nan suna zanne a wurin ba su taba fuskantar makamancin wannan ba. Amma kaga ruwan da ya zo ya fasa gini daga can ya sake fasa wannan gini ya fasa ya ta haurowa ko yana shigowa saboda karfin ruwan da ke saukowa. Saboda haka wannan mun yi tsari kuma Allah eh, da wannan abun da ya faru eh, za mu samu damar da za a sake kuma ci gaba da faɗakar da mutane duk da cewa dai eh, al'amarin kasan ba abu ne wanda za a daina ba amma kuma dole ne za mu ci gaba da jawo hankalin mutane da suke a bakin kogi kogi duka dai su dau matakai na kare kai daga kafiya shi magani kuma gwamnatance wannan abu da muka yi za mu tura wa hukumar agaji na gaggawa na jiya da kuma tarayya wato nema to ko menene hukumar bada agajin gaggawa ta nema za ta yi akan wannan lamari wadda ke kula da shiyar adamawa da kuma taraba mr iliya nuhu mai dala wadda ke zama shine shugaban wannan hukuma da ke kula da wannan shiya na adamawa da kuma taraba cewa ya yi kamar yadda muka gani report din daga wajen taraba sun aiko mana ruwan da aka yi yadda muka gani har wayansu gidaje ma suna cikin ruwan sosai har motoci ma sun dan lume muna gani muna da state emergency management agency da kuma local government emergency management agency wanda ake ce local committee so wayannan mutane in wani abu ya faru su ne da first responder da za su tantance mutane zuwa what we call higher heaven tudun mun tsira kenan Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya ba da haƙuri da kuma dangana ya kuma mai da abin da aka rasa salisu muhammad garba sashen hausa na muryar amurka daga taraba a najeriya yanzu kuma ga sani fashi da rahoto na musamman A ranar Juma'a da ta gabata wato tara ga watan nan, dabban mabiya addinin Kirista suka hallara a Synagogue Church of All Nations da ke can birnin Eko wato Lagos a Najeriya don halartar jana'izar babban limaminsu Tommy Tope Ba Logum wanda aka fi sani da TB Joshua. Shi dai TB Joshua ya yi fama da jiya a ƙasan waje a lokacin da ya fada cikin cocinsa a shekarar bara. Watanni bayan ya warke ya dawo Najeriya sai kawai ya mutuwa ta farar ɗaya a ranar biyar ga watan jiya wato yuni a cikin cocin nasa kwanaki bakwai kenan kafin ranar cikar shekarsa hamsin da takwas a duniya wato june 12 yana cikin ganawa da shugabannin mujami'arsa ta synagogue church sai kawai suka ga ya nemi a ɗan tsahirta masa ya fita daga inda ake taron ya shiga ofishinsa shiru-shiru bai juwo ba sai matar shi ta bi sahu ta ga ko me ke faruwa sai ta dawo ta ce masu ai tb joshua ya rasu Shi dai TV Joshua kamar ya ji a jikinsa cewa wa'adin rayuwarsa a duniya ta karatu domin ya yi wani furci mai kama da ban kwana ga dubban waɗanda suka halarci hudubarsa a cocin kusan kwanaki goma kafin wannan lokaci game da zagayowar ranar haihuwarsa ya magana a kai. Inda ya ce, Happy birthday to you. Happy birthday to you. June 12 is around the corner. As you know, I'm a man of people. So the wound of one is the wound of all. As things stand, you may have realized it will not be easy for me to celebrate my birthday under the present circumstances. Some of the people who want to come are troubled by the situation all over the world. Happy birthday. This is June 12 rana ce da aka haife ni kuma tana ƙara kusantowa. Kasancewa ta mai jama'a abin duk da ya shafe ni ya shafi kowa. To amma misali, la'akari da yanayin da ake ciki a duniya yadda kowace ƙasa da irin matsalolin da suka addabe ta. Wataƙila da damun ku za su yi tunanin lallai ba zan iya yin wannan bikin zagayowar ranar haihuwata ba. Saboda haka in ya zo ku yi azumi ku yi ta addu'a. A kuma ranar da zai mutu, mintoci kafin cikar wa'adin ga kuma abin da yake ce masu inda ya fara da gode masu da kuma yin wani furci Thank for everything. time to come here and time to return home after service. Ina godiya ga dukkan abin da aka yi na zuwa in yi aiki yanzu kuma lokaci na komawa yayi bayan na kammala aiki. dubin dubatan mutane mabiya addinin Kirista 'yan Najeriya da kuma na kasashen waje suka halarci jana'izarsa a cikin cocin su da ke Legas wanda aka gina wa hasumiya guda hudu. Wannan suka zamanto dirkar da aka aza rumfar da ke dauke da kabarinsa a wani sashe da ke cikin cocin nasa da ke can Legas inda yake yin wa'azi mako-mako. will give to him the of the fountain of. Con tu siervo, en el, el profeta Joshua, we appreciate you. Thank you for blessing this generation with your servant, Prophet TV Joshua. Glorioso y bendito Jesús, te alabamos. Glorious and blessed Jesus, we praise you. an yi wa kabarin gajeren shinge ta yadda ko ina mutum yake a cikin wannan zauren da yake hudubarsu na coci za a iya hangen kabarin me ke asali da kuma yanayin yadda tv joshua gudanar da rayuwarsa pastor yohana buru ya san shi da jimawa ya kuma amsa wannan fatawa. An yi mana babban rashi ne ba ƙaramin rashi ba aka yi mana ba. Wato abun na suna kan shi shine mai yawan addu'o'i ne da azumi. Mutum ne zai iya kebe kansa makonni har watanni yana addu'o'i yana azumi domin neman fuskan Ubangiji Allah da fala Ubangiji Allah ya yi wa jama'a talakawa da masu hali addu'a ya yi wa kasashe shugabanni talakawa addu'a. TB Joshua dai galibi ga waɗanda suka san shi sun san shi ne ta wa'azin da yake watsawa kai kai tsaye ta tauraron dan adam a dandalinsa da ake cema ma Emmanuel TV abin da ya sanya kenan ya yi suna a duniya kuma har yana zuwa kasashen waje don yin wa'azi a kasashe daban-daban a Afirka, Asiya da kuma yammacin Turai. wuraren ma da zai shiga wasu dazuka a can kashin turawa maza sai ka sha mamaki domin tsananin aikin Allah domin tausayawa talaka domin a gan cewa duniya ta zauna lafiya akwai wasu abubuwa da ya dinga yi ko maganganu da ya dinga yi na abubuwan da za su faru sun kuwa faru din abubuwa da yawa galibi hakan ya sanya 'yan kasashen waje yake sauraron sa a duk mako idan yana hudu barsa cigiko har hada 'yan Najeriya su ma suna saurara tare da kuma yin addu'o'i da shi a kowane mako. Galibi marigayin yakan cewa mutanen da ke gidajensu a wajen Legas da kuma ko'ina suke a cikin duniya su ɗora hannayensu bisa akwatin talabijin ɗinsu su yi addu'a tare da shi don samun sauƙi ga dukkan matsalolin da ke damunsu. Wani fasto da ke zaune a Kaduna ya bayyana min yadda shi ma ya kasance cikin mabiya TV Joshua ta talabijin. sunana Pastor Yuba Kura Chori yadda kwana na san Sina Prophet Joshua na yi aiki a karkashin wani bishop bishop Maiduguri Kullayomi yomi na kan shiga ofisinsa sun samu yana kallon TV Joshua. na ce to bari nima in kokari to na tsara sayi wannan kebul din na sa a na. garin sa kuma na koyi abu daya daga wajen sa. yadda ya kaskantar da kansa wato humility kuma na gani yadda yake taimaka ma jama'a marayu da nakasassu samu interest na kallo sai ran da na fita je ina dawa sai jikoki na suka ce ga gashi kakansu ta kalli TV Joshua yana addu'a ta taba screen har ta tari har asma da take da shi na shekaru talatin da wani abu ta samu sauki wace gari sai na ce bari nima in gwada da yamma ranar lahadi na taba screen na yi addu'a da shi wace gari ni da nake na aiki shekaru a jami'a ana cewa sai na kawo additional qualification sai gashi wace garin kawai sai na ji a cikin ogana ya kira ni fasto na ya ce an yi promoting dinka to nan ne na san tv joshua nakasassu take arewacin najeriya wanda galibinsu musulmai ne suna cike da yabo game da halayyar shi marigayi tv joshua ko me ke dalili sunana rilwan muhammad abdullahi shugaban kungiyar guragu na najeriya harka aka ce maka nan mutumin da ke da nakasa duk matsayin da ka kai ka nuna cewa wannan mai nakasa ba kyama ba wariya kuna tare to mai nakasa ya fi jin daɗin wannan abu akan ma abin da zaka bashi wata bincike da na yi bayan mutuwansa yana ɗaya daga cikin wanda ya ba da gudunmawa aka sama kudirin da zai kare 'yancin da kasasu a jihar lagos hannu cikin awa da 48 aka tunkare shi ya shiga cikin al'amarin ya yi addu'o'i daban-daban kuma ya amfani da kafafen watsa labaran sa a gina mai zaman kanshi ne Emmanuel TV wajen tabbatar da cewa wannan kudi ta samu sa hannun gona a lokacin fashola kuma an yi haka yau kasassun jihar Lagos suna cin gajiyan wannan kuduri da TV Joshua ya bada eh, gudunmawarsa kuma an aiwatar da shi. a shekarun baya da suka gabata na san akwai gidan nakasassu da ke nan jihar kaduna wanda gwamnatin da suka rusa gidar tb joshua ya kawo trillion shinkafa guda biyu da kuɗi naira miliyan ɗaya don a raba ma mazauna wannan gidan abin farin ciki ba mazauna gidan ne kadai suka amfana da wannan yunkuri da tv joshua ya yi ba kusan kuma mafi yawan nakasassu da suke jihar kaduna sun amfana da wannan gudunmawa da tv joshua ya bayar a wannan lokaci sunana suleiman abdulaziz shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta jihar kaduna wa akwai wayanda sun kai wata biyu suna amfani da wannan abincin ba a taɓa samun wanda ya yi irin wannan babban gudunmawa wa nakasassu ba shi yasa mu a yau muna cikin juyayi yi na rashin wannan fasto uh, don eh, tb jeshua mutum ne wanda ya san martaban nakasassu ko a cocin shi ma in ka gani yadda yake yi da mutane masu nakasa ki ban mantawa da wata kalma nashi da na ji yake faɗi yake cewa disable fast Eh, a sa na kasassu farko na kan bibiye programs nashi kan ga yadda yake yi hatta a china na ga yadda yake yi da mutane masu nakasa kaga a nan rashin da aka yi ba an yi ma iyalansa ne kawai ba hatta mu waɗanda ba mu da karfi a cikin al'umma an yi mana tb joshua dai ya sha yabo kuma an zubar da hawaye a wajen wannan jana'iza tasa sani shabi malumfashi amurka daga katsina a najeriya Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni wanda Murtala Faruk Sanyina zai gabatar. Wasanni a takaice. ana ci gaba da bukukuwan murna a kasar italiya yau bayan nasarar da 'yan wasan kasar suka samu na lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin kasashen nahiyar turai ta bana dubun dubatar masoyan kwallon kafa ne suka tattaru inda suka tarbi tawagar 'yan wasan kasar da suka sauka a birnin rome da safiyar yau litinin kasar ta italiya ta lashe gasar ta bana ne bayan da ta doke kasar ingila da ci uku da biyu ta hanyar bugun penalty na raba gardama bayan wasan nasu ya tashi a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya bayan mintuna 120 ana fafatawa a daren jiya lahadi ingila din ce ta soma zura kwallo tun a minti na biyu da soma wasan to amma kuma kasar ta italiya ta sami farkewa a minti na 67 a cikin rabin lokacin wasan na biyu kafin nasarar da ta samu a bugun penalty wanda ya bada jumlar wasanni 33 kenan da kasar ta buga ba tare da an doke ta ba wannan dai ya disa shi fatan ingila na kai karshen kamfar lashe babbar gasa na tsawon shekaru 55 to sai dai a bangare ɗaya kuma shahararren dan wasan kasar argentina lionel messi ya kai ƙarshen damuwarsa ta rashin lashe babbar gasarsa ta farko ta ƙasa da ƙasa bayan da ƙasar ta argentina ta lashe gasar kwallon kafa ta ƙasashen amurka ta kudu wato kofa america argentina ɗin ta doki brazil ne da ke karɓar bakuncin gasar da ci ɗaya da nema a wasan karshe ta gasar da aka fafata da sanyin safiyar jiya lahadi shekaru goma sha biyar kenan da messi ya soma bugawa ƙasarsa ta argentina wasa inda ya buga mata wasanni hamsin da uku a gasannin kofa america shida da ta cin kofin duniya hudu to amma kuma bai sami daga ko ɗaya daga cikin kofunan gasannin ba kafin wannan duk kuwa da ɗimbin nasarorin da ya samu a ƙungiyoyin da yake taka leda ya kasance ɗan wasan da ya fi kowa samun lambobin yabo a wannan zamani a duniya inda ya lashe gasar La Liga ta kasar Spain sau goma zakarun turai hudu kana kuma ya kasance gwarzon dan kwallon duniya har sau shida. To sai dai manazarta lamuran wasanni na ganin wannan nasara da kasar ta samu tamkar wani muhimmin cikamaki ne na wani gibi a dimbin nasarorin da Messi ya samu a rayuwarsa ta kwallon kafa. Najeriya ta girgiza duniyar kwallon kwando bayan da ta yi nasarar doke kasar Amurka a wasan kwallon kwando ta shirye-shiryen tunkarar gasar wasannin Olympics mai zuwa. 'yan wasan najeriya da basu wani shahara ba sun yi wa amurka mai shahararrun 'yan wasan kwallon kwando a duniya ba zata inda suka doke su da maki 90 da 87 a karawar da suka yi a ranar asabar a las vegas ta amurka murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja Najeriya. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri.